الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسلم إلى الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan kasuwa a wannan yanzu na asabar wanda ya dace da ashirin da hudu ga watan rabiul awal shekara ta dubu da dari hudu da ashirin da bakwai bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kuma kaza mabi wanda kuma shi ne wanda na ashirin da biyu da wata hudu shekara ta dubu biyu da shida da ci gaba da karatun littafin mu mai albarka riyadu salihin wannan kuma shi ne darasi na tasa'in da hudu hakan darasin da ya gabata idan ba manta ba babu sarki da karanta shi ne babu mukti babu da dalilin yamini fi kulli ma huwa min babu takrir yau za mu tashi kitabu adabin sa'am kitabu adabin sa'am littafin da ke magana dangane da ladabin abinci idan an ce abba'am ya shafi abin da ake ci ya shafi abin da ake sha a larabta dukkanin su sunan su abba'am wani lokaci ya an ga ma a ce abba'am dangane da abin da sun sa ake asharaf dangane da abin da ake sha amma in inda mutum zai ce abba'am yana nufin abincin yana nufin abincin larabtun sa yayi باب التسمية في أوله والحمد في آخره باب ديك مغانا أكن يم بسملة أفرقن سن أبن سن دكما فقر الحمد لله أكرشنسا وعن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سم الله وقل بيمينك وقل لما يليك متفق عليه وانا حديث أنت قلت لك عمر ابن أبي سلمة الله تعالى دعا جريس ما هي يجنس أبو سلمة قال يتي قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ذا الله تعالى ممكن الله ثبت جريس لإيالين جنس يأتي لدي سمي الله ka ce bismillah lokacin da za ci ko lokacin da zaka ka sha wa kun bi yaminika ka ci da hannunka da dama wa kun mimma yalika ka ci daga abin da ke bi masa abin da abin da ke gabanka idan kuna cin abinci a akwati daya a kwano daya a tire ɗaya kai da mutane da yawa to ya ci karo da ladabin abinci ya so ka kai hannunka gaban wannan ka kai hannunka gaban wannan a'a ka rinka cin daidai ka, shi ne ladabin abinci kowa ya ci daidai gabanka Ali nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sallam ya koya masa al'amura guda uku cikin ladabin cin abu na farko bismillah abu na biyu cin da hannun dama abu na uku mutumin ya ci gabansa to abu na farko da na biyu kowanne wajibi ne inda mutum zai zo cin abinci da yi basmala da yi bismillah ba to ya aikata zunubi yana da ya yi sako yana da zunubi a kansa haka inda mutum zai zo cin abinci sai ya kici da hannun dama ba tare da wani kuzuri ba karɓaɓɓe a shari'a to shi ma ya saba ma ubangiji akwai zunubi a kansa amma shi ta gabanka malamai suka ce masa habbi ne ba wajibi ba amma yadda waɗansu malaman suka ce shi ma yana nan a wajen sai bayan akwai wata bukata da ta gani a gaban wani irin wanda babu a gabansa to babu laifi idan hannun ya kai guda ina zuwa na kuma kowa ya gani to abin su drama yan kayan ta gaban wani da tare da yawa ko kuma nan gaban babu kuma kai ma ne kana sha'awar naman to babu laifi ko ka ce da Allah dan tuno mun nan ko kuma ka sa hannu da babu laifi amma haka kawai irin abin da ke gaban ka. shi ne a gaban wani yawo da hannun da gaban wannan da gaban wannan to wannan ya fito da madadin suna ana son kowa ya daidai gaban sa wannan hadisi bukari da muslim suka rawaito وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى فإن نسي أن يذكر اسم الله تعالى في أوله وليقل بسم الله أوله وآخره رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح وانا حديث أن تقول بأمنا عائشة أن تقال الداء غيرها تكي الله صلى الله عليه وآله وسلم يأتي إذا أكل أحدكم إذا الأنسي ينف الشيء أبنتي فليذكر اسم الله تعالى ويأنبت سنة الله تعالى وتريك بسم الله waɗansu malamai suka ce idan ya tsara da arrahmanin rahim babu ne amma duk lokacin da aka ce mutum ya ce ce bismillah wa wajen cin abinci ko wajen alwala to abin da ake nufi mutum zai ce bismillah ko da bai tsara da sunan arrahmanin rahim ba basmala ta kai an gane ku amma idan mutum ya tsara ko bai ne ba lokacin da mutum zai ci abin ya ce bismillahi فإن نسي أن يذكر اسم الله تعالى في أوله إذا يمن تأمتا الله أفرقا كم أبنتم يلا تكن في سيدنا فليقل ولوكة ليقل فيه بسم الله أوله وآخره بسم الله تجمع فرقا تجمعا kaga hujjar cewa a ce bismillah da ake cewa kaga a jirgin ya ce bismillah بيجيب بسم الله الرحمن الرحيم أوله وهو آخره أشياء أنا كنت أتولى أسمي بسم الله wato kenan duk wanda ya manta lokacin da ya fara cin abinci bai ce bismillah ba bai yi bismillah ba to yana cikin shi ya tuna yana tuna wata ce bismillah awwalahu wa akhirahu ma'ana sunan Allah ya da وانا hadisi ابو داود da tirmidhi suka rawaito shi wa qala fi tirmidhi وعن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا دخل الرجل بيته فذكر الله تعالى عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لأصحابه لا مبيت لكم ولا عشاء وإذا دخل ولم يذكر اسم الله ولم يذكر ولم يذكر الله تعالى عند دخوله قال الشيطان أدركتم المقيت وإذا لم يذكر الله تعالى عند طعامه قال أدركتم المقيت والعشاء رواه مسلم وانا جيت ان تقول في رسالة بن عبد الله ان اشكال الدابري صلى الله عليه واله وسلم يقول اذا دخل الرجل بيته idan mutum ya shiga gidansa fa zakara Allah ta'ala inda dukuli wajen shiga gidan sai ya ambaci sunan Allah wa inda fa'alihi kuma ya ambaci sunan Allah wajen cin abincinsa qala shaytanu li ashabihi sai shaytanin da ke tare da kai ya ce wa danginsa cikin shaytanu yan rakiyarsa la mabinka lakum wala aka a wannan gidan da ba ku da gurbin kwana sannan ba ku da abincin dare ku tashi sai ke da musu tattara za su za su zuwa gidan saboda mutumin da ke wajen shiga da mutumin da ke wajen wajen shiga فإن نسي أن يذكر اسم الله تعالى فإن نسي سواء دخل فلم يذكر الله تعالى عند دخوله amma idan mutum ya shiga gidansa sai da ambata ba lokacin shiga kai kala shaytan sai ke kai ya ce da abokanansa adrasu bil wurin kwana kan kun samu gurbin kwana wanda da wurin guda bai yi bismillah ba wa idza lam yadhkur Allah ta'ala inda ta'aluhu idan ko bai ambaci Allah ba lokacin cin abincin sa kana sai ke dan ya kalli dan yin bai da su adrakum al-mabita wal asha kun samu gurbin kwana sannan kuma kun samu abincin dare da ku za a ci sannan a wurin kuma za ku kwana ku ji dan yayi tarayya da ke cikin abincinka yayi tarayya da ke cikin cutukarka ka duba ba wato zai suna da daɗi da zai da mutum ya hito nan bai zama ba bai ya shiga gida ba da sunna ya sha abinci ba da sunna ya sha ruwa ba da sunna kaga sunna abu ne zo ki kawai bismillah to amma bismillah shiga gida ta sha bamban da bismillah sun abinci da manzo Allah ya nuna mana cikin hadisi mutum zai ce Allahumma inni as'aluka khairal mawlad wa khairal makhraj بسم الله ولدنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا ربنا نسوي بعيدين سيدي المتابعين جميعا السلام عليكم وكم السلام عليكم السلام سيدي إلى مدام بنت اللهم إني أسألك خير المولد يا بيجي هذا الأمك الخير الجزاء وأسألك خير المطرد إن الأمك الخير الجزاء in zai shigo in shigo da alkhairi lokacin da tashi fita ma in fita da alkhairi ma'ana alkhairi ya tarayya da ni wajen shiga ta da kuma wajen fita ta bismillah wa najla da sunan Allah za mu shiga gidanmu wa bismillah kharajna dama da sunan su ko muka fita wa ala Allah rabbina tawakkalna da Allah ubangijin mu muka dogara sauke in ka ga dama ka fara yin assalamu alaikum wa rahmatullah idan an ansa maka sai ka karanta wannan in ka ga dama ku fara karanta wannan sannan sai assalamu alaikum da gidan ina fata an yi to ka da sunan da gidan da sunan da abin kuma ga su da shi kenan mu kan ga mutum ya yi bismillah dan wajen shiga ke dan zai kalli abokan sai ce ba mu da wani kwana gidan sai dai kuma ko za a ci abincin da zan ko ba za ta mu sani ba idan kuma ka sake yin bismillah da abinci sai to kuma abincin ma yau ba da ban wato shi dai shekan baya da albarka shi da abin da zai Allah ba da mai da ne wannan hadisi imam muslim ya rawaito وعن حذيفة رضي الله عنه قال كنا إذا حضرنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طعاما حذيفة ابن العباد في سوى منتفا في دم من wani abinci tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kamar an ga yasa annabi ya ce mu rika shi an kira mu wani mamu da shi muka da cikin abinci tare da shi lam naba aydiyana hatta yabda rasulullah sallallahu alaihi wa sallam fa yaba ayda ba ma fara sa hannun mu a cikin abincin har sai annabi ya fara sa hannun sannan mu ko mu bi shi daga baya wato saboda girmamawa saboda ladabi game da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam malamai suka ce haka na da ya kamata ya kasance sai da dukkan wanda kake ganin girmansa imma shi ka ne shugaba na gari ko kuma shugaban ka ne a addini ta malamin ne ko kuma yana sama da kuma kuka ce ka ne ko ka ne ko kanan kanin ka ne ko wan ka ne wani babban ne da kake ganin ka, to idan kun zo sun abinci ka bari ya fara sa hannu kafin sai ka fara sa ina fata mu وإذا حضرنا معه مرة وإلا حضرنا معه مرة طعاما مو وترانا من هل أبو سكرة النبي فجاءت جارية كأنها تدفع سيدا وتك أمر يارية تتوقيك في حمسة أولا dan yaro irin wanda ya fara tafiya din nan zai ga yana tafiya kan yanayin da kuma kana turu kamar han ka dauka aiki fa zahabat li sab'a yadaha fi ta'am sai ta zo tana son tsoma abincin da muke ci فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها ثم نال لا يلك هننتا ثم جاء أعرابي bayan wannan an kare kuma sai ga wani mazaunin karkara shi ma ya ya zo a makare shi ma da ya san abin da ake yi sai ya taho da annama yi dufa kai ka ce han shi ake yana sauri dan yi zo hannunsa a cikin abinci fa aka da biyadi wa sallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in gare shi inna shaytana yastakillu fa'a shaytan yakan ci abinci Allah yuzkara smullah ta'ala alaihi in ba a ambaci Allah a kan abincin ba wa inna ma ja'a bi hadhihi jariya shaytan ya tun hankado wannan yarinya karama ya sa ta tsoma hannu a cikin abincin ya ta da biha dan shi ya samu ya ci abincin saboda ita tun da ita yarinya ce ba ta san ana yin ba kuma ba ta iya ba kinta ba ta fara magana ba idan ta fara ba bismillah to ya samu da banki shi sai ya samu da haka ya turo ta sa hannunta fa ja'a bi hadha al-arabi kuma yazo ya sun kudo mana wannan mazaunin karkara me yake yin da bihi shi ma dai idan ya sa hannu sai ta ya samu cin abincin a sanadiyarsa fa akaltu bi yadihi dan haka sai da kenan a cikin sai ba su bi yadiha sai mun ke hannunta anan kuma sai ba su bi yadihi sai mun ke hannunta wallazi nafsi bi yadihi ina rantsuwa da wanda raina ke hannunsa inda ya dahu fi ya bi ma'aikai hannuna hannun wannan mutumin wato hannun wannan mutumin wannan balagin kawai shi bi yana cikin hannuna ma'aikai yadai ma haɗe da hannayen su biyu da hannu wato da hannun da hannun yariya tare wato ainihin da hannun ke ɗan an gane ku kuma zaka rasu الله ta'ala wa akal sannan manzo Allah ya bismillah ya fara sannan sai take hannu wa nan mun da zama fahimta za mu fahimci cewa idan abincin mutane da yawa za su idan na farko ya yi basmala to ya hana shaidanci ba wai sai in sun duka sun yi basmala ba ko da mutum ɗaya ya yi basmala wanda ya fara sa hannu ka'ida wanda zai fara sa hannu ya yi ne ya yi bismillah to ko sauran ba shi dai bismillah ta hana shaidan ya zo Za haka sai nan bayan ruwa ba to sai dai bismillah tafi wannan mutum na farko ta ɗauke wa sauran abokanan cin abincinsa ba ta ɗauke musu ba kowa sai yi tashi daban sai dai waɗansu malamai suka ce a'a mu duba mu gani idan ya yi a sirri, to bai dauke musu kowa sai yi tashi amma idan ya yi a bayyane yana nufin a madadin kansa da sauran to ya ɗauke musu amma dai da kuma su gudun jiki ne kuma sai ya ji sunan su da kansa da ita da sunna tana da fa'idoji ba wai korar ce kan dai ba akwai abu na biyu ne tabbatuwar albarka a cikin abin da ake da sunna lokacin da ka kuwa um, kana san idan ka ta abu da to mai albarka a cikin shi. yana da cikin albarka abin da zan so babu cuta babu shakewa babu magaki lokacin da ba dai ya kuma da zuwa sannan kuma ga lokacin da kake ka da baka bukata wani abincin ba duk wannan albarka da zuwa sannan kuma ka ci ɗan kaɗan kuma ka ci sakon ba sai da ka ci da yawa ba duk wannan albarkar abin to wannan kuma kowa sai ya yi musulun da tafi kaɗai kafin albarka ta same amma da sunan da farko ta hana shi ɗan ya sa hannu na faɗa shi ne abin da na faɗa ka sha zahirin da yake yake sun da zaka rasu Allah ta'ala wa akala sannan ya ambaci sunan Allah kuma ya ci wato kenan mutum za su fara cikin sun zo wurin sai su kuma da yanzu sun zo sun zagaye kuma za a fara ce kare ya rasa sai ya zo yana son ya sa hannunsa sannan kuma wani ya nuna mana a cikin ɗan yana da hannu inda maza Allah ya sani hannu waɗancan wannan ya da hannu waye tare da hannun ke ɗan ɗin haƙi wato ke ɗan ya dole hannunsa ko ya goya hannunsa a bayan hannun waɗannan za su ci abinci da yaron da da yarinyar da ita wannan abin amma manzo Allah ya haɗe yace lokacin da ya dace na rantsu da Allah ina jin hannun shi cikin hannayen yana fata kaga wannan ba kuma wajibi ne kawai ne ba ai ba magana ce da nan Allah ya faɗa cikin Al-Qur'ani innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawna yake dan da yake in tawaga suna kallon ku da inda ku ba ku kallon ku ba ba وانا حديث امام مسلم يرويته rawaito اميه ابن ibn الصحابي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جالسا ورجل يأكل ولم يسمي الله حتى لم يبق من طعامه إلا لقمة ولما رفعها إلى فيه قال بسم الله أوله وآخره فضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال ما زال الشيطان يأكل يأكل معه فلما ذكر اسم الله عليه فلما ذكر اسم الله استقاء ما في بطنه رواه أبو داود والنسائي عن كربو حديثي لبا أمية ابن مكسيم وهي كالصحابي يتكلم صحابه وزا الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جالسا manzo Allah ya kasance a zaune wa rajulun ya'kul wal mutum da cin abinci wa lam yusammi Allah bai ambaci bismillah ba hatta lam yabqa bi qawlihi illa luqma har ba abin da ya rage abincinsa saura noma tsaya falamma rafaha yayin da ya daga wannan noma tsaya ila fihi zuwa ga bakinsa kana sai ce bismillah awwalahu wa akhirahu فضحك النبي صلى الله عليه وسلم sai manzo Allah ya yi dariya kuma kada sannan yake ma za da shaytanu ya a akulu ma'a shaytan da gudu da yana cin abinci tare da tun daga farko har ya zuwa nan falamma zakara rasulullahi yayin da ya ambaci sunan Allah istafa amma su bakar shi sai kidan ya amma da abin da ke cikin rawahu Abu Dawud wa Nasa'i Abu Dawud wa Nasa'i da wani hadisi sai da kowa hadisi a cikin sarko al-Musanna ibn Abdul Rahman al-Qudai wanda yake da zuwa ne hadisi ne da an gane ku an hadisan baya sun tabbatar mana da basmala ko da ba da wannan ba kuma hadisan baya sun tabbatar mana idan mutum ya manta da yi bismillah ba a farko zai iya bismillah a tsakiyar abincin amma lokacin da zai bismillah a farko za bismillah ya kawai amma idan ya tuna yana tsakiyar cin abinci to sai ce ne bismillah awwalahu wa akhirahu وعن عائشة رضي الله عنها قالت an tako daga umar aisha Allah ta kare ta da ta zata كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأكل طعاما في ستة من أصحابه فقال ya kasance yana cin abinci cikin mutane shida cikin sahabban fa a a'rabiyyu sai wani mazaunin karkara ya zo fa ata lahu bi luqmatayn manzo Allah tana cikin ta abinci shi da mutane guda shida da wannan mazaunin karkara ya zo ya shigo ya zauna sai ya zo ma bi bi shi fara abinci فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما قال أما إنه لو سمى لكفر يتكتور رسول abin da yasa abincin da ya albarka bai lokaci cikin lokaci idan bai yi sunna ba da yi da sunna da duk sun kaga kenan da sunna tana samu albarka abinci da yi da sunna da duk ku jama'a da bai yi sunna ba kaga ya shi a lokaci kuma wannan hadisi ne rawahu tirmidhi wa qala وعن ابي امامه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم دعا ابو امامه على الكار الكافرين في لم صلى الله عليه واله وسلم كان اذا رفع مائلته ya kasance idan ya ɗauko kwanan abincinsa akan ce ma'ida ana nufin ce mutum da ake ɗora abinci a sannan akan ce ma'ida ana nufin mazubin da abincin yake ciki ba mu ne lake aka ce kubla ne mazubin da abincin ke ciki sannan akan ce ma'ida wani lokacin ana nufin shi abincin karantar wato kalmar ma'ida ana amfani da cikin manomi guda ko dai tebura ko kuma kwanan da aka zuwa abinci ko kuma shi kansa abinci manzo Allah sun san ya kasance idza rafa'a ma'idatahu idan ya daga abincinsa fara ya kace alhamdulillah hamdan kaseeran tayyiban mubarakan fi ghayra mahsiyyin wala muwadda'i wala mustaghnan anhu rabbana rawahu bukhari yakan karanta wannan addu'a yace alhamdulillah hamdan kaseeran tayyiban mubarakan fihi غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا ذلك ma'anar wannan addu'a alhamdulillah dukkan yabo ya tabbata da Allah hamdan kafira yabo mai yawa tayyiba da dada da kalmomi masu daɗi masu tsarki masu kyakkyawar ma'ana mubarakan fi abin yi wa albarka shi yaban غير مكتوب wala muwaddai shi ubangijin ghayr maqsiyin ba wanda ake wadatar masa ba wala muwaddai ba wanda ake bankwana da shi ba wala mustagnan anhu ba kuma wanda ake wadatuwa ga barinsa ba rabbana ya ubangiji idan an ce biyar maskil al-maskil shi ne wanda aka kifar masa alkafi mai isar wato shi Allah shi ne alkafi ba shi ne almakfi ba dan Allah ta alaihi sallahu bi kafin abdahu wa yukhawwifu laka bil ladhi min dudur ma yati fa kayfihum Allah kuma yake wasafa Allah al-mu'minina al-kitab Allah ta'ala huwa alladhi yakfi ibadahu Allah shi ne yake isarwa bayan sa mummare da haka ubangiji ya gera masfiyin ba wanda shi ake isar masa bane shi ne mai isarwa kun gane ma'anar yanzu sannan wani abu wanda ya ba wanda ake bangwana da shi bane wani zai bangwana da wani Allah ce ma wadda aka rabuka wa ma rajulun da bai bangwana da kai ba sannan ko bai shi ba wala mustaqbal nan ba wanda ake wadatuwa bane gaba da sa sai a iya rayuwa ko ba shi ba zai yi ba rabbana ya ubangiji abinda rabbana ke da ana kaddara ya ubangiji ya rabbana wato wannan abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kenan ya kasance yana faɗa duk lokacin da ya ɗauko kwana abincinsa zai ajiye albarka sai kana ba ina faɗa mutum rawahu bukhari وعن معاذ بن وعن معاذ بن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انكرت daga Mu'az ibn Anas Allah ya kare ta gare shi yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man akala ta'aman fa qala الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه maza Allah ce man akala ta'aman dukkan wanda ya ci abinci fa qala sai ce alhamdulillah alladhi at'amani yabo ya tabbata ga ubangijin da ya ciyar da ni wa razaqani ya wannan abincin min dai da ba dan dabara ta ba ba dan karfi na ba wanda duk lokacin da ya abin ce faɗa haka kira na kuma ta kaddama mun zambe shi za a gafarta ka abin da ya dole na zurbansa ka ga wannan zikirin kan na ko zikirin kan zikirin farawa yanzu kuma zikirin ne zikirin na mana mutum da ya a farko ya basmala idan ya zo karshe kuma ya zama abin da ya yi ya hamdana to haka ake bukata wurin kala. wato gudunar da kuma ta kaddon mai zambi gida da fata masa abin da yake garin zurbansa malik da rawahu abu dawud imam abu da ya rawaito wannan hadisi wa kana hadithun hasanun da kuma shi hadisi ne wanda ne hasan yanzu ana nuna cikin ladubban abinci daga inda mun karanta zuwa nan mun samu nawa kun safa mu ji na farko shi ne basmala a lokacin da mutum ya fara cin abinci ne ba mara sannan na biyu shi ne ne ya ci da hannun dama sannan na uku shi ne ya ci gaban da ɗin da wani ne an fahimta ko ya ci da gaban sannan kuma na hudu shi ne ne in suna cin abinci ka in za su ci abinci ne da mutane da yawa to ya bar babba ya fara ta hannu kafin shi ya sa iskar mutum ya agarbafi saboda rama ya fara sa'ani da bari wani babbar da suke fara sannan kuma na wani shine a yi naka bashir ne na idan ya manta bai basmala ba a farko to ya yi bismillah ɗin a tsakiyar abinci ya ce ne bismillahi awwalahu wa akhirahu sannan kuma idan ya tsare shi mutum gaba ɗaya sai ce alhamdulillah wa min wa la quwwa alhamdulillah wa min wa la quwwa to sannan kuma in lokacin da ya abincin bayan ya ajiye ma kafin ya fara ci da abin da ya abincin bayan ya ajiye zai ce ne alhamdulillah ya كثيرا طيبا مباركا فيه غير مسري ولا مدعي ولا مستغنى عنه ربا ليس إذا الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه هذا باب وانا كنت ba ba cikin da ba ba na ce ta ce wannan ce babu wannan ce babu sai rai ki tsoro da mu abin da ne kira sabu su ne dake dan wadannan ada ka ga wani abu ne wanda yake da yawan mun da take yana da wani kuma kokarin yin basmala da kuma alhamdulillah sai kuma ba kowa da kowa to ban sanar ko da al'amura bayan da wannan cikin da mutum abin da akwai bukatar wanke hannu kafin mutum ya fara shi ma sunna hadin da cikin mutum abai mutum ya wanke hannu kafin ya fara magana ce su kan yi yanzu ba dai su kan ko ne babu la ya'ibu at-ta'ama wa istibabi madhihi Babu da yake magana a kan cewa mutum ba zai kuce abinci ba sannan da mustahabbancin ya bai shi kansa abinci wato ba a san mutum ya kuce abinci da an kawo masa ko a gidansa ko a wani gida sannan ko mustahabbi ne mutum ya yi ba abinci abu yadda ko وعن ابي هريره رضي الله عنه قال ما عاب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم طعاما قط ان اشتهاه اكله wa in karihahu taraka muttafaqun alayhi daga Abu Hurairah Allah ya kare da gare yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba kuce abinci ba tun ne in istahawa akala in ya yayi da'awar abincin zai ci wa in karihahu taraka in kuma ya gane barke shi ba zai kyale zai kuce sai da ake yi ta ba zai ci ba ai ba a gishiri yi yawa yaji yayi yawa da ba ma aika ce da wannan ko ya yi jiki ko ya yi ko ya yi ta idan mutum kawai ya ja su ko a gidan su da ita ko wani banda wannan kare ina ba za mu eh da yi mutum da gane abin da sayarwa da wanda aka da wannan ta duka ko aka tuka duk dai ba bane ba abin da bai ce ma a ba fa fasu bai ba sun da alkofi a gidan sa girka ba wanda girka ba bai ba abin da abin da ke na mutane ba ba nan ya ta abin da ake ta ko da lemu ko da shayi ko da zobo ko da menene ko da murje ko kudu zaki ko waye da take kuce ba shi da ba ce shi da ba ce kawai aje shi da su ce ba sallallahu alaihi wasallam wani ba kai da ke kullu wata وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ما عندنا إلا كلب فدعا به فجعل يأكل ويقول نعم الأدم الخل نعم الأدم الخل رواه مسلم wannan hadisi an karbo shi daga Jabir bin Abdullah Allah ya kare da gare shi yace Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tambayi mutan gidansa al-quduma ko akwai miya wato yana ya samu abinci amma ba akwai miya فقالوا suka ce ma inda ba miya illa sallu sai dai sallu duka san sallu da amma dai shi ne ake kira daliga a yau shi ne kuma ne g-i n e g-a-r daliga ta gwada ko turanci ne su kuma yi to to ne na wasu ne da shi ba ko da da hausa cikin eh? ah, da eh ruwan a ruwan duk da ruwan eh ina hausa ba da shi ba ya ba su tura da da kuma da da da da kuma ni dai mutum masu da yadda sai dai wani abu ne ruwa amma a cikin jira dan yayi dandanan sa yau ya yi magana yayi dandanan kalu kan sannan yi amfani da kuma kuma da bidai da ya kuma da hauka duk wannan labari ne ba mu da ba mu da shi da hauka hauka ba su da shi amma da sun duk bai yanzu duk wanda ake wanda yanzu ya gida a kuma shi amfani da shi wajen kafa shi abinci da gyara cikin musamman abu kaza da kaza da kowa da aka wasu sai suka da maza Allah ba amma kuma akwai alkal sai maza Allah an kawo masa ya sa wannan alkal da ya ce abu to kuma kala kala an gane ko akwai da kisa ta abinci da kaga ba ba kuma maza Allah ya wanda ruwa ne kamar na da ruwan tsamiya ko ruwa ne mai samu samu a sa a cikin abinci a rage maza da ku kawo aka kawo ba da ala ya aku biye suka bayyana shi wa ya kone da cewa ni'imar kudumul kallu ai ma dalla da biya in da ran dole shi kallu ma dalla da biya ta kallu ma'ana yana so ya ba su kwarin gwiwa kar su biya ku kasa duk wanda ya kawo ma abinci kai ba me yake ji za ka yi nan ba suka sai abinci kace kai sai abinci ya yi daɗi duk wahalar da ta sha da hayaki na kisan sai ta manta ne saboda kalmar da suka abinci ya yi daɗi miyar ta yi daɗi ko da wasa ma ta yi kanci irin da wahalar to daɗi ciki da ka sa mata wannan farin ciki na cikin zuci ka kai maka na zada a wajen to amma yawancin mu za mu kushe idan bai daɗi ba ya yi daɗi ko mu da zaune ba daɗi ba to mata kuma suna sa wa ba su ƙwarin ko sun yi jirki ko sun yi abu ko sun yi tara ko sun yi tsafta ko sun yi kwalliya duk suna bukatar kwanan su sai su gaba da yi kwanan su amma wata ta yi abu ta canza da a gaban ka ta yi ne ne ko wata kwanan ka ta yi doki ta yi jiko ta yi lalle ta je ba da a gyara kan su zama sun ba kusa kwanan ba ta da gida ta yi hoda duk ba ta ce komai ba yana da kodare ba shi ke sa wani ce ba su yi ba saboda kayan suna son ta yi idan ta yi ado a ce ta yi kyau ta biya ta fita ta amma ta yi tsunjin ta yi kifin ta ne ne ba ta kuma wata ta ce za ta yi dubiya ko ta ce ta tsaune mata kallobi biyu ko da mafa ba ta ba ce ba ita ne ta ta burge wani ɗabi'ar ta mace ta haka tsoron Allah ta ne ta ɗaya zai kanan da ya hana ta wani to nawa ne kuma da suke da gudunar tsoron Allah ko na ta wanda suke da shi kuma za ka taimaka sauran ka tattare ta kuka kenan su abu muhammad ta yi a nan gurin maza Allah sun sunan bai kushe abinci ba sannan maza kuma yana ne yana yaban abinci sallallahu alaihi wa sallam rawahu muslim باب ما يقوله من حضر الطعام وهو سائم اذا لم يفطر babu da yake magana kan abin da mutum zai faɗa idan ya halarci wurin da ake cin abinci wa huwa sa'imun alhali yana azumi idan lam yuftir idan bai riga ya karya azumin nasa ba وعن ابي هريره رضي الله عنه قال لقى ابو هريره ان الكاري دعا غريب يتي قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ما زال تعالى ممكن تثبت غريب ياتي اذا دعي احدكم فليجب اذا ان غيبت تيمكم لن يا امسى فان كان صائما فليصلي idan yana yin azumi to yi addu'a ta gari idan ya je wajen ga wanda ya gayyace shi wa in kana mufsiran in ya kasance kuwa baya azumi fa liyat'am lalle ya ci abincin da aka da ya ce su dace rawahu muslim qala ulama malamai suka ce ma'ana falin salli ma'anan falin salli falin yad'u yayi addu'a wa ma'ana falin yat'am ma'anan cewa falin yat'am ay falin ya'kul yaci abin da aka da ya ce manzo Allah ce da za du iya ahadukum falin yad'u idan an ga yaci dayan ku lalle ya amsa wata irin da ya malamai suka ce gayyata ta walima duk wanda ya aure sai ya gayyace ka walima to wajibi ne ka amsa ina ba da amma gayyata wadda ba ta walima ba mutum ne ya a duka gidan gidansa yake bismillah ka zo bana ka ci abinci suka ce ba wajibi ne in ka ga dama ka je in ka ga dama ka ji ko. waɗansu malaman suka ce a kan da yake idza du'iya in an gayyace ka ba tare da kan kai cewa ba kuma yasa za ka fayyace su sai ka da daban wanda ba ta walima ba daban duk wanda ya gayyace ka matakar ba wani uzuri kike da shi ka ba ku dole ya gayyace ka wani in ya ci da abin ta gidan ko ne ya ci kuma dole shi ne fadi suka ce abin da yasa an samu ta zama wajibi lokacin da yake wani ya gayyace da gidan yau to abin da yake ya riga ya ce fa ne da ke sama da gidansa idan ku biyu ne ma'ana ya ƙara ce na mutum biyu in uku ne sun biyar ne sun goma ne ma'ana an ƙara abincin mutum goma to idan aka ce an sawar ku ba wajibi ba ne sai aka rikin sa'a duk goma ba ku biyu don kuna iya tikadin ba wajibi ba ne ba yanzu kun sa ya ne la ya hasara abincin mutum goma shi da an sa ta ne ta zama wajibi dan ne mutum to waɗansu malaman kuma suke cewa shi zuwan shi ne wajibi amma sun abincin ba wajibi ba ne ba to ai nan gurin da ake ce mutum ne yadda ya ce gidan da zai ce gidan da zai yawa mata sai da kuma sai ta gaba ce a ga nan gurin zai da zai ko zai da wasu to ba a san duk abin da aka kuka da wuka dan da aka kuka ba a da wani dalili da ko bai wa ce da haka sai ce idan ya kasance mai azumi ne fito ya addu'a abin nufi addu'a ta dani kai masa addu'a ko in kana kuran sun ko mutum ba azumi yake ba dai an kula ne ta kaga ko bukatar ne sun abinci to anan gurin ma suka ce azumi iri biyu ne ko azumi na wajibi ko azumi na ne manafil idan mutum yana azumi na wajibi to ba zai kare azumin sai dai wa mutum addu'a ta dai amma idan mutum yana azumi na nafila to yana da zafi in ya ga dama ya karya in ya ga dama wato ya ki karyawa ko ya zarce da aka mutu ko kare ya zarce an ba shi da to amma suka ce wanne ne ya fi tsakanin ci gaba da azumin da kuma karya shi mutum ya ci abincin tun da azumin na nafila ne da dan uwanka kuma ya da ya ce ka da yawa daga cikin malamai suka ce cin abinci in ya fi ci gaba da azumin idan azumin na nafila ka karya azumin na ka ci abincin ya ina fata an fahimta don lokacin da kai azumin kai kaɗai ka amfana da ladanka idan ka kalla ka ci abincinsa da ka ka ansa da yadda ka samu lada sannan ka sa ya yi farin ciki ya amfana saboda farin cikin da ya da walwala sa masa farin cikin kuma kai ma ka samu lada ba haka wata yi ina fata mu

matuƙar yana cikin bin Allah da aka samu rayuwa ta fara da kuma babu ma yakunu man du'iya ila fa'alin fatabi'ahu ghayru baban da magana kan abin da mutumin mutum zai faɗa idan an kira shi zuwa ga abinci sai wani ya bi sai ya ga yake ma sai wani ya sai sun a ta abinci su وعن ابي مسعود البدري رضي الله عنه قال daga abu mas'ud al-badri Allah ta yarda gare shi da arajul lin nabiy sallallahu alaihi wa sallam li fa'alin sana'ahu lahu khamisa kamtati wani mutum ya kira ya annabi dangane da wani abincin da ya shirya manzo Allah shi ne na biyar kan mutum biyar wato ya ga yato mutum ya sa manzo Allah da mutum na biyar kaga yayi abincin mutum biyar a gidansa sai da annabi sai zo ba ta biya hun rajulun sai wani mutum ya biyo su falan ma ba da galba yayin da ya saba kin kofa za a cikin gidan قال النبي صلى الله عليه وسلم sai manzon Allah ya ce da mai gidan inna hadha tabi'ana wannan baya cikin da ya biyo mu fa in ji da an ta lahu idan ka ga dama za ta ka masa ibri ya jidu wa in ji ka raja in kuma ka ga dama ka ce kare shi ne koma ya tsaye ne yanzu an ba ka dama ko ya shigo ko ya koma قال سيدنا كل شيء بل آذن له يا رسول الله يا مقول من أنا لا يمكن أن يجي ويا أنا أقول أقول أن الشيء ممكن أن يجي كل ولا يجي وأقول أن الشيء ما كل من أن يجي ولا يجي ولا يجي إلى هذا يشوف يا سيدي أبو سبوت بيا يوم ما تيجي تيجي كتبوا ده أنت بتقول كوكا كوكا ده مكتوب بقى كوكا كوكا ده أنت بتقول كوكا ده مكتوب بقى ده كذا كذا كذا ko ba haka ba shi ne sai ya rasu ba shi ko shiryawa shi yi shiryawa kai da kuwa ba lalle bane dan wani ya zama abokin ta kuma abokin ka ne zama abokin dan ka zama abokin wani ba lalle da abokin ka zama abokin wani shi ne wani yake cewa a duniya ni ba na zan tsora abokin wannan nake jin tsoro abokin abokin ko ba ba abokin ba wani tsoro ba amma abokin abokin shi ne wani zai kuma abokin zai iya kwallo zai iya kwallo zai iya kwallo zai iya kwallo amma kuma ko shi da wani ko kuma da kare da kuma na kafin da dole kuma ko shi abokin ne baya nuna kuma duk waɗansu abokan na sai kuma abokin abokan ne Kuma kasance wani abokin ka ne baya nuna duk wadansu abokan ka na shiga cikin abin kawai dan so abokan abokan ne wannan dole ne dole ne zai da yawa a rayuwa amma cikin mutane akwai wata shi baya sa a gane yin ubangiji <laughs> ko ba ba ni dai mun ce tun da dai abokin sa ne kuma kaji yanzu suna tsaye da wani to ya kamata ka abin da muke tsara da wani shi ba shi abokin ne ko ni din zai yana tare da wani don ka tun da dai abokin ne suna cikin da shi wannan yana da gaske da rashin fahimtar rayuwar duniya in ka fahimci rayuwar duniya ba za ta yi wani wa amma wannan ko inda kuka da wani ana ba za ku ba wani an dai ka ba a gaba amma ko abokin ka bai ba wannan hadisi mutafaqun alaihi imamu bukhari da imamu muslim suka rawaito باب الأكل مما يليه ووعده وتأديبه من يسيء أكله باب da yake magana a akan mutum ya ci gabansa sannan da yin wa'azi ko da ana cikin cin abincin wata adidi da ladabtarwa gawa man yusi wa akalahu wanda yake nuna da cin abinci ana cikin cin abincin za ka da shi wanda ya kuskure ana cikin cin abincin za gyara masa kuskurensa wanda yake bukatar wa'azi ana cikin cin abincin za ka gyara masa wa'azi ba sai an riga an gama ba أن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه قال جزا عمر بن أبي سلمة الله شكار الدعا كنت غلاما في إجر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ناقصا في يارو ترتكم كلا ورمان ذا الله سادة متثبت جريك وكانت يدي سفيت في الصفة أنونا na kai kawo a cikin farantin abu da kada hadisin da ya bude da jiki da kuma ne da ta kawo shi wata waya ba ne ya tsawo ya dan kara kalmomin da babu a kan dole qawluhu taqaytu da yake yaji tafitu bi kasra fa'i sai wa ba'daha ya ummu sannatun min tahti bayan fatan da kasra da ya mai dubo biyu a kasa ma'anahu tataharraku wa tamtaddu ila nawaz safa hannuna na sai kawo zuwa kowane bangare a cikin bangarorin tsirai da yake wa an salama bin al-aswa radiyallahu anhu daga sanama, ibn al-aswa Allah ta kare da gare shi anna rajulan akala inda rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam bi kibari wani mutum ya zo wajen annabi yana cin abinci sai ya ci abinci da hagu wato mutum ya ci abinci da hagu ba kana kulli ne kuma Allah ce kai ba Allah sai da dama mana Kada sai ke la astafi ai ni bana iya ba wato ya faɗa yana mai girman ce. Kada sai manzo Allah ce la sabata kar Allah ta kai kullu da kace ba ta iya ba kaga zai iya amma yace ne ni ba da iya ni da iya ba kar mutum da akwa yace ma mana'ahu illa al-kibr ba abin da ya hana shi shi da dama sun sai girman kai ba ma rafa a hailaki sun daga nan sai hannun mutum ya ke yi tsaki kuma daga hannu ya ce ba ta sauko rawahu addu'ar annabi ya ce babu tarjir za mu karanta a yau babu nayi an kirani bai da samra daili wa nahawihima babun da yake yin hani dangane da haɗa dabino kwaya biyu wani hawin ma da makamantan dabino biyu duk wani abin da yake kwaya kwaya lokacin da kuke ci da yan uwanka to an hana ka rinka ɗaukar biyu lokaci guda in dabino ne kowa ya ɗauki ɗauki masa da cikin yake da jama'a in san waje ne kowa ya ɗauki ɗauki masa a cikin in nama ne kowa ya ta aiki wato karbi da rinka ɗaukar da ɗauki kana a haɗa biyu ko kuma za ka yi aiki abinda babu sun tsammani don Allah sai da عن جبل بن سحيم قال أصابنا عام سنة مع ابن الزبير هل تقول لك له ابن سحيم يتي أصابنا عام سنة وتشكل الخير تاسع من مع ابن الزبير وقت lokacin عبد الله بن الزبير ɗaya daga cikin halifofi ne farojina tamar sai aka mu da dabino wa kana abdullahi ibn umar radiyallahu anhu ma wa nahnu abdullahi ibn umar yakan zo ya wuce ta kusa da mu muna cin dabino da fa yaqulu rinka da mu la tuqarinu sharhun sa hada biyu ثم يقول sannan sai kuma ya ce illa an yasta azina rajulu akahu sai fa in mutum ya nemi izinin ko dan kuma kin nan zan ka da ni ku ka ce ka bayan da ba biyu sai ka da a ko ne ya kuma da ya dauka ba ba to yana da haƙƙi a kan ka ga haƙƙin da wani ke ko ba yana da haƙƙi dole ka ɗauki ɗaya kuma yana fata mu kan an nuna lafazin alkiran na nufin haɗa da dino guda biyu ko haɗa dukkan wani abu mai kwaya kwaya guda biyu lokacin guda yayin da kuma alkiran ta ga ɗaya daga cikin nau'ikan aikin da guda uku ko aikin hajjin alkiran ko a tamattu ko mai al-jira kaga wanda da su bai dai ce manzo Allah na ha al ne ko a sai dauka dai ce yo ayyan al-jira ma manzo Allah ya hana ba wani jira ya ce aiki ne in kalma ini ce ko kalan ɗaya ne harfan ɗaya ne shi kuma ga Abdullahi da Umar da Tilatu Qadimu sun ku ƙara yin jira mutum na iya fahimtar ba daidai wani lokacin ne da lafiya a ilimi ko eh dama a salatu da cikin rashi a salatu da addu'a wani ya duku asalin a salatu da lalata shi ne addu'a sannan eh. da sai mu dace ta nan gudu abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ba mu da kuma da muke da Allah ya tsare mu. Ya Allah ta'ala alaihi wa na yau ko ana zafi yi wadda suna cikin gari shi yasa kuma sai wasu ramunci da na da ya kamata ya daga rana ko zafi sa duk da wanda yin gari ya zafi a wala kare ce don saboda yana gudun kare ta ta kare ba ba wanda ya zai ma suna ne ka je ka daga wala ka dawo ne an kuma wani mutum ba ya ba ya don an kira wani ma akan tunatar mutane da wani ko makamantar haka ko kuwa idan mutane sun zo za a gabatar musu da abinci ne ko ba wata walima da aka kashe waje a cikin kawai za a ci abinci ne ko rai tafiya ko walima ba ba ba ne ko ka shirya mutane abinci su gurgurdan karfin ka in ka mai karamin karfi ne an so yan uwanka da abokananka su taimaka maka ta hanyar haɗa kuɗi don a yi abinci ko ta hanyar dago da gidan su wancan ya dago da gidan su wancan ma ya dago na da gida a dafa abinci da yawa a kawo duk kowa ya kawo kai da gudunmawa don ya tafi kuma da ake ko haɗi ne ya tafi da yan uwa ko ko yana ba da mai amma a zo a yi a a wannan walima abin da ake ci kuma da an gama cin abinci a dogon jira kowa ya ce ba ka za ta yankin fantashiru wala masu aiki da yake wanda ke wa'ayi na ake zama malami a zaure ko a majalisi a kowane a iya zama malami kuma a iya kasa zama malami don inda kai karatu ba shi ne ke zama da kai malami ba sai in abin da ake bukata na karatu akwai mu'awala na farko kai kana da kwaro kana da ilimi sannan kuma ka samu malamin da ya san abin da ya ba a sa malaman zama da su suka suke da ilimi suna da malamin majalisi ko malamin majalisi suke da ilimi suna da malamin zaure a cikin zauruka akan samu malamai da su san abin da ya akan samu da kowane san abin da ya rabbani da ya san hali a kuma a majalisi akan samu malamin da ya san abin da ke da nan da da ke koyarwa akan samu da kawai sun rubuta da ba karatu da ke ina ba nan ne saboda haka ba a kusa zaure da su zaure ba a kusa da su da su da su ya danganta waye ba da farko yana da wadatacce ilimi game da abin da yake karanta ba sai ya san kawai Allah kan abin da yake karanta ya san ba sai san ba da ba ku je sannan kuma na biyu wato yana kan tsarin da kuma suna wani mafadar gida wanda shi za su sami ilimi a sun malamin da yake da wadatar da game da abin da ya karanta kuma ya zanto cewa wato kan tsarin ahmad suna ya zuwa da ba wanda shi da za su sun gobe shi su duk ilimin malamin in ba kan tsarin suna yake ba kuma wasu miliyar da za su yi da lokaci sai zai rusa wa dan nan har da yake da yayi gina shi kai da su ne dole a kuma Da dai ba ai da su da wani ai da su dan sannan kuma duk yadda malami ya da aure a kuma ne amma ko bai da ko yayi su sama wannan kuma abin da su ne da ko da shi ba haka da ne mutum ya zo yana da fahimtar karatu mai kyau sannan kuma ya zanto cewa wato yana kan tsarin ko kuma wata wanda sai ba mu da su ne su kai ko muna rauni yana magana shi zai a yake a wajen yana a yake salamu da yake a lokacin da gindin wuce yake ko wani mutum ko wanda shi da yake kuma amma don sai da kuma da abu cewa ai karatu zai zama wanda zai ce ma mutum in da zo ka da ka ji ka samu shi da da zo amma ba ya iya kare mutum zuwa wanda ya kamata a karanta ne ba zai bayar da haka ba a take ce ilimi a wata nahiya da ta ilimi da inda mai ce ke aka iya gane shi ta hanyar ilimin sa wannan kuma sannan yake cewa me ya hukuncin mutumin da malamin sa ne littafi wanda aka fassara da wani yare shine malamin sa ya ba karatu wannan zai mutu da jahili dole da wannan tsari ka dauka littafin kwakwara shi ne malamin ka kuma wanda ya yi boko da zurfi zai iya haɗa bukari da muslim da abu da sunubi inda sunan ya dauka wannan ya wadatar da shi ba sai ya je wajen malamin ba ko kuma da hoton shi iya da da bai da aka fasa da sai dauka wannan kuma wadatar da shi ba sai ya je wajen ba wannan zai shi su mai yau zai shi ko mai yau har ma gara wanda yake sauraron kafa sama da wanda yake karanta littafi kadai saboda hakan samu tarbi da bayani wani lokaci a cikin kafa sama da wanda yake cikin don duk yadda ka haɗa mutum guda ka kawo mutum ya yi bayani da baki kuma a zo a mai da wannan bayanin a rubuce to sai kaga a rubuce wato ya an san kunta da abin da ya kamata inda da baki ne za a yi za a fara da za a yi to kuma ko da mutum shi ma kasa kawai ya ɗauka ba ya akwai akwai bambanci tsakanin shi da wanda yake zuwa makarantar shi da kansa kuma wanda yake zuwa makaranta ya zauna kawai saurara ya tafi ya kawo mu wanda shi ya zo da littafin kuma da ya zo da littafin ya san a ina ka tsaya darasin da za a wuce ya san wani darasi za a yi wannan ba za ka haɗa shi ba da kowa a cikin ɗalibai ba sannan kuma wanda ya yi wannan cikin ɗalibai ilimi shi ne wanda yake da kansar da abu rubutu yake da abu rubutu ta kada da rubuta abu rubutu da ya ji wata fa'ida sai ba zai rubuta ta ko ya rubuta ta larabcin ta in ya ji an faɗe ta ko kuma ya rubuta da kai saboda abu lokacin da ake yi zaka ji kamar ta gane kana tashi daga nan wurin idan kawai gosu mai ne dan sarkace wani ne ya buga ma ko kai ka buga mu ya ka da duka da sun da kai sai da Allah ko kana zuwa gida aka maka dinki aka duka abinci amma sai da kai da abin da ka ji a wajen ka sai da hali in ba kana da karfin ganin ba za ka yi ba. to amma duk abin da ke rubuta da ka sake ni da ka sake ni da ka ne da ka rubuta da su na sai gani sai ya zama to shi sa talibin ilimin da yake zuwa fagen ilimi da abin da su yana rubutawa ya tsara wanda kawai da shafi zai yi da zuwa da da zuwa da shafi ya tsara wanda kawai kansa yake kawowa baya zuwa da shafi duk mai zuwa kansa wajen da ke karatu ya tsara wanda kawai sai dai ya bi ta hanyar sata shi kuma zai da yin kafin ya bar kan wanda kawai sai dai ya dauki littafin da aka fassara da wani yare da yake iya ɗauka da littafin wannan kurakuran su za su kuɗe daidai da yawa kuma galibi abin da ke hana mutum wannan shi ne girman kai shi yana ganin ya fi ƙarfin ya je saurara to ɗaya daga cikin abubuwa da ke sa maka ka fi samun ilimi shi ne girman kai da zaran ka ɗauka ka fi ƙarfin ka je saurara sai ubangiji ya haramta maka albarka duk abin da za ka rinka sai ya je sai zai kake in ka zo don su karatu kake bayani sai su gane cewa kai ne musa ne to kuma haka lalle mutum ko kokarin cewa tun da dai manzo Allah sallallahu da sai da ya tsaya da wannan da jibril ya karanta manzo Allah yana gaggawa sai ha ah, da gabi da ba a gaggawa ka bari in ya kara ta sannan mai ta sai da ka nan fata bi qur'an mu dum inna alaina bayanahu wa la ta'dil bil qur'an min qabl an yuqda ilayka wahyu كما في تاريخ هذا هذا الدعاء وقول رب لي علما لا لا ما في يقول لنا انه سيكون سيكون سيكون ذات الحمد لله فمن دعا له موسى الذي يدعى تبادل الثورة تبادل الجنة بوقت ان الله يقول لك يجي الثورة ان يوجد الخبر يجي سيدي جلس يلدد هل اتبعك على ان تعلمني بما هو لم ترشد in kaya da in jika ta sanar da ni shari'a cikin abin da ban sani ba cikin in yi maka biyayya in bi ka dai in fa'idan su su kuma ba su kasu fa in ta ba ta ni fala ta san ni an sai hatta abu da ta idan ka zo da babban da kan kamar yawan ta duk abin da duniya aure ma sai kace Allah ne ka tsara ka da kai su har a duka sai yana fara ma da ko ya ba ni tare annabi ne ba da wani da kuka rubuta karatu ka ka karanta da wani wani ka ka karanta da wani wani kana da mutum da yake da shi wannan duk wani da shi ba mu da Allah ne yi kuma ahlus sunan da baya da eh, ba ahlus sunan da abokin ahlus ahlus sunan ba da su ba ahlus sunan ba kawai dai shi abokin ahlus sunan ne in ya zo ka ce suna da ya karatu da zai ce ya za a yi ba da sanayi ya za a yi san bida wannan na kautar ba su ko alu suna ka'ida su zai gudun da zai kautar ba bida to baya karatu ya za a yi san wannan suna ko wannan bida ne dole sai da karatu wannan sai yana yawan yawan mutane a kawai amma yana da yawan mantuwa sai ya manta daga baya da ya kawai ya hukunta ba ta ba ta da yin suna da kamanta amma na rasa da sarana in na sina a wasa sai dai idan ka so sai kai kokarin cikawa idan lokaci da dare kuma ka ba mutum kuɗi cikin abin da kai na lafi wannan ai da malam masallaci ne wai da an soke karatun da rubo da Allah ana so aka ji koma daga suratul bakara ba a soke kan mutum da rubo ba hadu wannan shi kuma ne mai yawan tunani mara amfani ya zai yadda za ka ce ya kirkuta daga ta koma yin amfani da yin tunani mai amfani ka rinka yawan da yake aza kana yawan da kusurin mabaji sai shi ke koran ke ɗan gaba da ɗan adam hukuncin mutumin da yake bukatar rai ga makwabtansa wannan bai halatta ba manzo Allah ce wallahi la yu'min wallahi la yu'min wallahi la yu'min har ku kuke da zuwa yake baya da imani baya da imani baya da imani sahabbai suka cewa yace man la ya'manu jarhu wa warithahu wanda makwabcin sa bai amuntu ba daga sharrin sa duk wanda makwabcin sa ke zaman da shi ko bai da imani kuma yace ma za na jibrilu yusini bil jali hatta zanantu annahu sayyidun malaika jibril da zuke da yana mu wasiki da dangane da makwabci har sai da nan tsammanin makwabci ma na iya gada makwabci dan uwansa hukuncin wanda ke faɗa a su sunan banza bai halatta Allah ce wala kana bazu bil alqab al alqab ne sunan banza dai da dukkan su kuma da imani ya mu na sunan fasikanci bayan ko imani sai Allah ce wa man lam yakun ulai ka hum waridu duk wanda da su wato wanda ya zama azali da haka kiran dan uwanka da sunan banza wanda da halatta sannan matan zage-zage wannan da ya kira matan zage-zage da halatta ba wani da sunan banza mun Allah ya hana a faɗa sai a cikin da lantar aya ta da wala ta mutu da alƙa sai mutum ya ce ayi ci gaba da faɗa bayan Allah da ya ce bi su bisu mun su gaba da ni kuma mun san ya mun da bayan sun yi ba da sannan ya ce ya ce wa man lam yatuba fa ulai hum zalimun duk wanda da duk wanda duk wanda da su ne azzabe sai da ubangiji Allah ya kuma da shi sannan da ba su da ikon da su ne wannan koyi da ake da koyi kirawo ba da dai ba ba ba da dai da cikin da duk zaman tare da wani da ana yin bayani da su ko da mutuwa da haka sai ya fara wannan da karatun da ya wuce an yi magana akan kuke zafin amsa ita so idan mutum ya yi amfani da ilimin fauda babu laifi ya amfani da garin ko da ɗan a babu laifi da duk ba da wani da ya yi na shi da ta inda maza shi wala ke ko da ne ta ake da da wata ne kama da na da wani yace sauran wurare ka iya sa aska ka iya sa reza ka iya sa duk abin da za ka sa ka kawar da gashi dan ta akai abu kan ne amma a hama sai akai nan na ko shi ne sun ke ba shi ne ba kama ake cewa da shi ne shi ne kuma da shi kun ga na da hakiki na sai da dan na shi ne a inda wa fafara ya fi cinjewa ta kamar a da kake yin gyara da yi kasan larabcin ne wanda wani da shi tana ɗauka da kamar a yau da gobe duk tsuntsu wanda yake da gashi kawar da gashin su shine annabi wa sallallahu alaihi wa sallam idan an yi tsara ne ita wata cinjewa da da kama an kana ta cewa to shi ne asalin larabci ne ba kuma za a yi amfani da shi dan ganin zakin hamsa yake na cikin shi amma dan zakin da banan gudun ba sai dai da zalaka ta kawar da zaki ko sai halqul ana aski zaki da ba kaga nan aski wa ke magana kaga dai kawar da zaki ke wa ilimin kaga mutum ya aski da aska ko rera ko ya sa da powder ya amfani da ta? duk ba za a ya yi abu to wancan sun kuma kuma duk kuma da su da haka wannan su kuma sai da dole su zama ce idan da mutum ya san zai shi ne Allah ya ba da ko shi ne Allah ya kama su su su su sai su ga ta sun fadin wannan aya lalle ta bi ku gura ce ko ba ko wa alaikum Mm-hmm. ina da akwai sauran babu ka duk suke da alaƙa da kan duk zai ba su su da Allah ya ga mu ko a ah, zai ga za a amma ka ta da su mu ke lokacin da ka dauka da ba shi ba a kan da ko wa sai ka samu da ba shi da hadisi sannan shi na ba shi sai ka samu da hadisi ba a kan hannu baka hannu bayanan wannan a kan wanda shi da zai a wakanar da idan kuna cike da wani idan ya ɗauki noma ya ce kuma ta ɗauki noma to za ta ɗauki ko ta kai ta kai a cikin kai tare ba haka wani sai dai kace sauri da yawa saurin da haka mutum za ta ina ba ta dan haka ma ta sun zane shi ne wuri sauran sai hannu kafin kuma ko kuma yin kirani haka bibi cikin abin da yake da baya baya ne da wasu da wannan wanda yake ɗauka ne mutum yi ba kwallo ma ba da ake wannan wani ya baya ba guda biyu ya ce ya mutum da abin da sannan kuma za a da yin suna na gaba wato jere da wancan abin cikin mutum zai da ɗauka ne da yake ba dan ita ce ɗauka ne da yake ma zai ke da shi domin kurnawa da hakan ne ba sai da babu kawowa babu kai ya kawanci wannan basmala da suka ce ba fara kuma shi shi ma ta ce ba fara za mu gurin da wasu ba su da ne ba da kuma kuma ba ku ce shi kala ku ce ko da wannan ba suka ce da mu ce shi ba mu ku ka hada ku ku ka hada ku za ku ku a kuma da ya ba da ne ce hada abin ta wato idan ka ce kamar ka ce wato kamar sai ka ce abin da aka yi kamar mutum ka sa abinci a plate ɗin ka ce sa a plate ɗin ya don ka sa plate da ka ci wannan abin da muke tarkon kauna ne inda za mu haɗa babban tire da ne ki saboda kowa ku kuka ce ci da ai wannan ya kuma da ya Allah ce laisa alaikum junahun ta ta'kulu jami'an awo da awo wa cikin Allah kuwa ce babu laifi ko kusa a haɗe ko kusa a rarrabe to wai ne babu laifi an halatta ne amma manzo Allah sai nuna haɗawar ta ta albarka amma idan aka raba laifi ya ce ba laifi ya ce haka na soci dangane da mas'ala yana da daɗi in ma haka ba sai mutum ya sa masa ya cikin gunki manzo Allah dai ya nuna a haɗa tare shi ya fi sama da rarraba amma idan mutane suka rarraba wancan na sa a plate ɗin da wanda ya sa a plate ɗin da wanda ba za a ce haramun suka yi ba sai da sun yi ba za a ta sai dai za su da ya amma a cikin da kawo abin da yake cewa saboda lord da musu da shi abin da fahimta da kuma na hadisi ne karshe da muka ga ana magana da wani abin da mutane za su tare da kwaya kwaya ma idan aka yi su cewa kar wani ya haɗa biyu to ta yaya za a yi annabin da ya wannan bayanin ya manta da wata ibada da za a yi wata guda da kuma ana yin da ba a mutane ba ina da yana wato duk wasu wasu da yawa da suke da wani abu da shi ne sukan ce eh shi ne da annabi shi ne da wannan shi gaba da da ke da cewa annabi da gaba kuma shi ne da abubakar da umar da da shi ne da da ba idan ka da wani a cikin shekara uku samu ta a shekara uku shi ne wani babban malami na da na a a gani wanda ke shiga rediyo ya faɗa abin da ya dama ko mafarki ya faɗa a yi ibada da shi sun yi da shiga rediyo da shi kan ba yan ba da lafiya yawanci da waɗanda manyan sun su saboda suna jin tsoron duk abin da za su faɗa ya ta tafi ne ko ba su ce ba sai sun ya ga wata wa hadisi live program ta ce kuma da zai ba ko da rigo ne ko ba mu rigo ba ne kawai ne ce na hadisi ya haɗa gumi a cikin studio ga aiki da kowai ba ina da wannan duk a duk sun suka ba sai suka zubo waɗansu irin waɗanda su kuma ƴan kan ba dama ba su da girma ban sana a ce girma ta ya gudu ko da su suna da girma suna da shekaru suna da mutum suna da tsoron shi girma ta sa su yi da kwarai da su yi da da yake da suka iya kwanto suka da baya amma su suka turo wanda baya da girma wanda in ma ya fada ba za su girma ta ya gudu dama baya to kuma abin da suke so su nana sai mu tsaya muna tattaunawa a cikin mutane waɗanda su ma can gudun sun san ba mu da karatu ne mu kuma da suka bude mai suka magana da kuma idan da za ka Sai ina da ka ko ku ba ko ku ji ce a zo mun ba wani da ke na ba ku sai ka mu mutan sun mun yan ko da shi da da da yawa amma da kaga ai abin da ke cewa ai Allah ne ya yi mun ai wannan da wani da ba da da ke kai ba ba magana ta ta wannan ko sai ne wannan kuma abin da yake tsaro ba ne wannan shi ne Allah wannan abin da yake wannan shi ne hadari shi kawo mu shi ne amma duk da an samu shi gaba da wasu shi ai mun yi da annabi ba a wurin da kuma shi ba amma dai kuma kan annabi sannan su shi annabi ya yi tafsiri annabi ya tafsiri ba a kawai da biki ko wani sai saboda annabi ya yi tausayi annabi ya sa babban ba ka zo ba da ababen tausayi ne idan ka zo ta da ka ji ta san dai ruwa ne sai ta yi ko mu je da zara suna lokaci a masa shirya kuma kana ta kan ka ya Allah ka mu kuma Allah ka mu din balo Allah ne ya Allah eh. ne sarki mawaki Allah ya zama mu kawo wa ya tabi suke da mawa ba ka ganin ko mai fada suke da zai zo fada ba tsaya auna shi da ya dace ko bai dace amma yanzu sun cewa Allah jal kuma sun Allah to yanzu a nan Allah ya zo bikin Allah kuma ya ce wa qala Allah la kuma hujjar da suka kafa cewa ai lokacin da manzon Allah ya tafi yankin da take nan a garin da manzon Allah ya tafi da wani Jibril tun daga nan karshen tun daga nan karshen kafa har zuwa kuma bukukuwan karshe kuma duk kowace kuma ya wuce da kuma annabawa da kuma goma da kuma sun zuwa to lokacin da aka je ya tsaya manzon Allah ya gaba ya suka kafa manzon Allah ya gaba wajen wajen ina ka tantance kar manzon Allah ba tun da wajen Allah yake naji ai idan aka ce kadai ba kowa tare da kai ba Allah ke nan ko wannan dai magana ce wanda ke rashin ladabi fadan haka da rashin ladabi kuma kamar dai da baka faɗa Allah ya ga ba mu labarin ba a cikin farko ليست الآية تكون كالسواد وأراء يستجدهم الغرور ألم ترى أنهم في كل واد يؤمنون وأنهم يقولون ما يفعلون أنا أعرف فقط ذلك إن الذين آمنوا الله من قبل يقول أن الإيمان duk abin da mutum da ya kawo da Allah wannan da Allah ya fito a duniya shi ne mutum ya ce masa abin da ya ce masa kuma su da wanda ya tabbata da haku a dukkan makama da ya bai duk makamin da aka biya da wa duniya bayan waɗannan da su guda biyu kamin da farko ko kada da wani da ba wani da ku da ke Na ya ku ba ku da ne ya yi wala ya ta saura ya ku da ya ta da ya ku da wala sannan abu na biyu kuma da yi ku da aka yi kai da ya ku a cikin duk na ababen guda biyu sai Allah ya tabbata annabi ya haru a wajen yake subhana alladhi asra bi abdi laylan min alhamdulillah alladhi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu malaikatu sai inda Allah ya ga wannan sai subhana alladhi asra bi rasulihi asra bi nabiyyi asra bi khalili asra bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam inda Allah ya ga wannan sai amma me yasa aka zaɓi kalmar abdu aka yi amfani dan amma zuwa dukkan matsayin da ake farko dai ba sai kika ba Allah ce sannan hakan bai kada su daga matsayin abdu ya kai matsayin da la'a ba ina ba mu ko da ta dole ne shi kuma da da kuma da kowane musulmi ya kudu sai dan ya mutu a kai ta ce gidan jannatin amma idan mutum zuciya ta kai masa wasu wasu ke dan masa wahayi kalmomi masu da su kuma guda da kan aikin yi kokarin sanya ma Allah ya kaga wanda ya ji da shi manzo Allah na da wani zai ce masa ya sanji da na wa ba sanji da na wa khairana wa ba na, ya ji gurin da yake gaban mu ya mutu da sai da mutum da sai da a cikin duk wannan kalmomi ba wanda wato za a ce ya ce a cikin amma ta sai manzo Allah ya ce قولوا ببعض قولكم لا يستعينكم الشيطان انما انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله اذا مثلا ايه كفتوا نتاكي لذا الكون فعليك قوم يا الله ابن كل الله كذا في عيني تجيب يكتب ان بعض تشيد من عبد الله تشيد لرسوله كل من ذلك يتكلم عبد

yana mana wani kalmomi da shi ya koya wa sai a lokacin rayuwar su ke amfani da su wajen mukafara da shi ta kuda shi a rayuwa wanda shi da girmawa ne ba wanda yake a annabi girma da hakuri ba wanda yake girma da ta wani nan kan da wani karatu abin ba ta fara ta kuma da annabi girma Allah subhanahu wa ta'ala subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka da atubu ilayk